iyaye mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan safiya ta Laraba 25 ga watan Zulqa'da hijira 1447 wanda kuma ya daidai da goma sha uku ga watan mayu mai lafiya ta biyu da ishirin da shida muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsohon kasuwa a cikin birnin sakwado domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma da muke gabatarwa na sati-sati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 saukar da ƙur'ani a kansu tun farkon fari tun tashin farko Allah ce wa in kuntum fi raibin in kun kasance ku mutanen makka da sauran kahiran duniya da suka ci musulunta in kun kasance kuna cikin kokwanto ne game da abin nan da muka saukar gabawan mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kuna kokon cewa ba daga Allah yake ba ko kuna kokon cewa shin alqur'ani daga Allah ne idan abin da ya hana ku musulunta kenan to larabawa kuke kuma masu fasaha kamar yadda kuke gani cewa muhammadu da fasaha sai kirkiro alkur'ani sai Allah ce ba ku bi suratul ku zo da tura ɗaya. wanda ke misalin alkur'ani wurin fasaharsa da kuma kyawun tsari da kuma irin labari mai kayatarwa da kuma ba da labari game da gaibi kamar yadda alkur'ani ke bayarwa idan kuka yi haka nan to ya tabbata cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kawo alkur'ani kenan yayi idan ku kun kasa sai ku san cewa to ba kagowa yayi ba Allah ne ya saukar sannan Allah ya kalubalance su cewa lokacin da za ku zo kago alkur'ani wadda shuhada aku ku kirawo shaidanninku wato kuma kanku. su zo su ma su taimaka muku wurin kago Alƙur'ani nan min dunin layi waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya kuke cewa alƙur'ani ƙagagge ne daga wurin muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce fa illam taf'alu idan ya kasance ba ku iya kuka aikata ba a can baya ku yi kokari ku kawo alkur'ani amma abu bai yi ba wannan taf'alu kuma kuwa ga cewa ko nan gaba ma ba ku iya kago alkur'ani to fattakun narar lati wa kudu hannasu wal hijara fattakun nar ku kare kanku daga wutar jahannama ta hanyar yin imani da alkur'ani da kuma aiki da abin da ƙur'ani ya kunsa wannan wutar jahannama allati waquduha wadda makamashinta su mutane ne su ne kafirai wani hijara da kuma duwatsun da ake bautawa a matsayin su ne alloli su ne makamashin wutan jihannama a kalanzir aka bulbula ma wutar jihannama ta hannu ba ba hakukuwa ake kawowa zan matsayin makamashin wutar jihannama ba ba kuma karmami ba sai dai mutane kafirai da kuma duwatsu da suka ɗauko suna bautawa da itatuwa da suke sassaƙewa su ajiye suna bautawa suna cewa su ne allolin Allah ce su ne makamashin jihannan sannan wutar jahannama Allah ce uiddat an tanade ta ne lil kafirin domin kafirai waɗanda za a azabtar da ita a ranar lahira saboda ka wutar jahannama kamar yadda Allah ke magana cewa an tanade ta idan yanzu haka tana nan tana jiran waɗanda Allah ya halicce ta saboda su Allah mana tsari da wutar jihannama to saboda haka kariyar kai daga wutar jihannama na yin imani ga nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakon da Allah aiko shi da shi yin imani da Alƙur'ani, yin imani mala'iku Allah yin imani da littafin da Allah saukar yin imani da ranar lahira yin imani da kaddara ta alkhairi da kuma ta sharri idan mutum ya imani ya sabo waɗannan rukunai guda shida na imani to ya ta ƙoƙari kan wani abu ya zo ya rubuce ɗaya daga cikin waɗannan shika-shikai na imani in yan mutu yana mumini to shi ke nan ya kare kai ne daga wutar jihannama wannan shi rayuwar mu muna muminai أنا لما تعلم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن yasa suka ƙi imani da alƙur'ani sai Allah ya dawo wa mu'minai Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, wa bashirin wa bashiril ladina amanu kai bushara wato ka ba da labari mai faranta rai ga waɗanda suka yi imani waɗannan rukunai guda shida na imani da muka ambata duk sun yi imani da su sun imani da Allah sun imani da mala'iku sun imani da littafa Allah sun imani da manzannin Allah sun imani da ranar lahira sun imani da kaddara da ta alherinta, da ta sharrinta to kai ba su ku bushara sannan ba ga imanin kaɗai suka tsaya ba wa amilin salihati kuma suka aikata ayyuka na gari sun yi sallah sun yi azumi sun ba da zakka sun yi aikin hajji sun ba da sadaka sun sadar da zumunta sun yi sulhu tsakanin masu rikici sun hudu maganganu masu daɗi ga waɗanda za su zo su roƙe su alhali ba su da abin da za su ba su sai ka waɗa musu magana mai daɗi su kwantar musu da hankali sun yi ɗa'a ga Allah sun yi ɗa'a ga manzo Allah sun yi ɗa'a ga iyayensu sun yi ɗa'a ga mazajensu inda aiki na alheri yake sun yi gwargwadon ikonsu Allah ce ma annabi to kai musu bushara anna lahum jannat cewa suna da gidajen aljanna waɗanda ke can suna jira Allah ka sa mu cikin waɗannan gidaje na aljanna tajri min al anhar ƙoramuna gudana ƙarƙashin waɗannan gidaje na aljanna sannan idan suka riga suka shiga cikin waɗannan gidajen kullama ruzuku min ha min samaratin Allah ya ce za a zaka kawo musu ne abinci nau'i daban-daban a cikin aljanna duk lokacin da aka musu wasu 'ya'yan itace a ce ga kan kwalmanan An gwaiba ce aka kawo musu ko kankana ko lemu ko ayaba ko gawasa ko ɗinya ko tsada ko kaɗai da makamantansu kanu sai su ce hazan laziru zikina min a yi waɗannan ‘ya'yan itacen su ne aka ciyar da mutum muna duniya ai mun san wannan ai dunya ta wanda ku wannan ku ai kade ne wanda ku ai tsada ta duk duniya mai ta cin Allah ce haka ne wa wujudihi mutashabiha Allah ce an zo musu da ƴaƴan itacen ne aljanna mutashabiha suna masu kama da ƴaƴan itacen da suka sani a duniya ayaba irin ta duniya ita ce irin ta lahira amma a sa ga baki ajiya ɗanɗanon ayaban duniya daban ɗanɗanon ayaban lahira daban idan kuma kankana ce lalle an ga kuka kankana to ɗauko kankanan lahira ke sa baki ki za ki ji bambancin ɗanɗano bisa ga kankanin da kika yi ta sha a duniya duk ‘ya'yan itacen nan gaba ɗai haka don suke to haka mai girma ɗaukaka ya ce da kamannu ne halitta suke da kama da juna amma ba ga ɗanɗano ba sannan Allah ce wa lahum fiha azwajun mutahhara maza ɗan aljanna Allah ka sa mu ji. suna da mata a cikin gidajen aljanna su mutahharatun waɗanda suke masu tsarki waɗanda aka tsarkake aljanna mace ba ta haila saboda haka magana haihuwa ba ta ko taso ba ke da ba ke so haihuwa to ki jira har Allah ba ki aljanna in kika shiga aljanna to babu magana haihuwa amma nan duniya kan ki yi kokari ki kulkulo duk abin da Allah ya nufa za ki haifa kan ki wata dabara ta cewa za ki tsaye da haihuwa ko za ki dakatar da haihuwa wani cikin ne da wani ɗan ne za ki ce unguwanni ne zai more ki ba ki sani ba saboda kakki tata ba wani ciki biri kakki dakatar da haihuwa saboda wahala haihuwa ko wace irin wahala ce allah ne mai kawo sauki wata tana ta ita ko tana faɗi take don samun haihuwa a lokacin da wata ke can faɗi take don dakatar da haihuwa iko sai Allah saboda haka ke da Allah ba haihuwa to ki gode ma Allah in za a ce duk wata haihuwa kika to ki gode ma Allah ce ta haihu wannan duk wata ba wai shekara shekara ba duk wata ana ce haihuwa zaki ita gode ma Allah da zaran Allah ga riga ɗauki haihuwar nan ke nan, ba mai baki ita wannan. a lokacin da yake tsaye da haihuwa kina ta tsaye da haihuwa kina ta tsaye da haihuwa lokacin da za ki ce to Allah yanzu ni ka son haihuwar ya ce nake yanzu ni ko na dakatar da haihuwar in ya zo da kai kara kuma ga wani saboda haka duk abin da Allah ya tsaki to bai wace mun taba jin mai kudi ya bi wata hanya na dakatar da shigowar kudi ba mu taba ji ba mun taba gani ba in kuɗi nawa ko za su shigo shi bai taba wata dabara cin dakatar da shigowar kuɗi ba ko rage shigowar kuɗi ba a'a sai dai ba ta tsara buɗe hanyoyi daban-daban daban na shigowar kuɗi su saboda mai ta haihuwa za a dakatar da ita kuma waɗanda da za a haifar ga kuma su ne masu bidan kuɗin saboda haka iyaye mata da yan uwa mata a zaka godiya ga Allah godiya ga Allah shine bai wanda yayi muna to mu gode mai kan mu doka cewa musiba ce yadda Allah halitta ce bai rurutsa kan ki dauka cewa wata wahala ce Allah ta dake ciki wata musiba ce Allah aiko miki ka ta ki ɗauki wahalar nan ta rubuta ki gani a lokacin da za ki tsufa babu haihuwa ga 'ya'ya sun girma masha Allahu a lokacin ne za ki ji daɗin rurutsan da kika yi a zo cikin gina a ga zaɗiya ki gaba ɗaya sun zagaye ki a tambayar su ina uwarku su ce ga ta nan ina ke ga ta nan cikin mu don gaba ne kamar kannin ta nan abu sai zanzan shawa a lokacin wanda kila in kina da abokiyar zama ita kuwa Allah bai ba ta ko guda ba a lokacin ita kuwa tana taurin roƙo Allah na shi ba ta to saboda haka duk kai wanda Allah ya mana mu gode mai Allah ce subhanahu wata'ala cikin aljanna mata mutahharatu waɗanda aka tsarkake ni babu haila babu hisari, babu bayan gari babu majina babu tawani cikin aljanna bahan bahan bahan babu tarin tufa sannan duk wani abin da yake kazanta a cikin aljanna to dan adam bai yi kai da nan tusa da ba kazanta ba ba a yi cikin aljanna saboda ka aljanna daga tsarkakakken gida ne sannan kuma waɗanda aka tsarkake su ne ke shiga aljanna Allah ka samu aljanna wahum fiya khalidun sannan sai aljanna masu dawwama suke idan aka shiga kwaukwaushe gidan maganin fita babu ta kuma Allah ta safa aljanna Allah لما سيعلى الجبل إن الله لا يفتح Allah bai kunya kunyan mi an yabri ba matsalar na ya buga kowane irin misali da ya ga dama an yabri ba matsalar ma na ya buga misali da duk wata halitta da ya ga dama ba'ugatan amma fauka sauro ne Allah zai misali da shi fama ha ko abin da shi sauro girma ko kuma abin da shi sauro kankanta don Allah bai kunya a ce kai wa mina na kuma na yin misali da sauro da gizo-gizo da kuje kuma Allah ce wannan ba abin kunya ba don dukkan su halittu ne da Allah halitta su saboda wata hikima da kuma baiwa ta yi don babu wanda ya isa ya halicci hikikan sauro sai Allah babu wanda ya isa ya halicci kafin kuje sai Allah haka nan gizo-gizo da ke da kafa takwas babu ɗan adam da ya isa halitta ko da kafa guda ta gizo-gizo duk gaba ɗaya halittun Allah ne ashe tun da Allah halitte su a ce ya buga misali da su ba abin kunya ba ne faman lalina amalu amma waɗanda suka yi imani fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim suna tare da cewa buga misali da gizo-gizo da buga misali da sauro da buga misali da kuje duk gaba ɗaya tabbataccen abu ne min rabbihim daga ubangijin sun san tabbas haka ne gaskiya ne Allah ya yi wannan misali wa amman na kafaru amma waɗanda suka yi kafirci fa yaquluna suna cewa ma da arada lagu bi hada matsala. menene ubangiji ke nufi da wannan misali na buga misali da sauro ce buga misali da kuje a wurin kahirai Allah musulun ya yi buga misali da kuje Allah ke kuma kan da kafirai ke bautawa ba su iya su balagata wa kansu komai balle su balagata wa waɗanda ke bauta musu wani abu wanda bai biya ma kai ne bukata ba shi na biya ma wani wanda bai ije ma kai ne musiba ba shi na iya ije ma wani Allah ce wa in yaslubukum adh-dhubabu shai'an la san yastanqidhu minhu idan gumakan nan na rike da wani abu kuje ya zo ya kwace wannan abin to ba su yi an shi daga hannun kujin nan ashe ba su iya ba kansu kariya kenan to wanda bai ba kai ne kariya ba shi na iya ba wani kariya babu misalin yake nan, babu bokan da ka ba kai ne kariya shi ma boka wurin Allah yake bidan kariya sannan aljannun da ake bidan kariya gare su ba su yi suka ba kanin su kariya ba da bale su ba wani saboda haka ga Allah subhanahu wata'ala ake neman taimako ake neman kariya ake neman biyan bukata mumini shi ya san da wannan to su kafirai su ne ke tambaya saboda mai Allah zai buga misali da kuje da kuma sauro da gizo-gizo Allah ce yi zullu bihi kasira Allah na batar da mutane da yawa saboda misalin da yake bugawa da sauro da gizo-gizo da kuma eh, kuje sai su ƙara durmuya cikin kafirci dama kafirin ne wa ya haɗi kafira kuma Allah na shirya da mutane da yawa a ya irin wannan misali da yake bugawa shi mumini ya gane cewa ashe kuje na da muhimmanci ashe sauro na da hikima ashe gizo-gizo ma akwai hikima a cikin halittar gizo-gizo har Allah ya buga misali da gizo-gizo a ce ba ƙaramin abu ba ne to wannan ne zai ƙara ba muminin imani Allah ce wa ma yi bihi illar fasifi ba wanda ke ɓacewa a sanadiyyar misalin da Allah ke bayarwa face sai fasikai masu fita daga cikin hanyar Allah amma duk wanda ke bisa ga hanyar da Allah aza to babu misalin da Allah zai bayar ya ce wannan misali bai kai ya kawo ba ba wani abu muhimmi ba ne bai da hikima a ciki to shi ba zai yi wannan kurcin ba suwa ne ne kai? waɗanda ba su gani hikimar misalin da Allah ke bugawa da sauro da gizo-gizo da eh, tazunzumi da sauransu sai Allah ce ne الذين na عهد الله من بعد ميثاقه ويرون na adallah fasikai waɗanda ke fita a bisa hanyar Allah su kama hanyar shiɗan su ne waɗanda yankubunu suke warware ahadallahi alkawarin Allah alkawarin da suke da Allah a cikin su da ya aiko musu na yi imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma irin alkawarin da Allah ya kulla da ku a cikin littafansu ke tawaci da waɗannan alƙawullan suna isa batunsu min ba da misafihi bayan sun kulla wannan alƙawari tsakaninsu da Allah wa ya kata'una ma amara Allah bihi an yusala sannan kuma suna yanke zumunta wannan ubangiji ya alƙawari na asadar da ita to su ma din su ne sai suna daga cikin kai waɗanda ke fita daga hanyar Allah iyaye mata da yan uwa mata sadar da zumunta babban abu ne mai lada kwarai da gaske a lokacin da Allah halittu zumunta sai zumunta zai fara ya je ta rike al'arshi Allah ce zumunta lahiya sai ce Allah babu lahiya a'a babu lahiya sai ce Allah na ina gudu a ta yanke ni kowane lokaci Allah ce zo zumunta saurara ke jiya sai ce Allah ina kasa kunne ina saurari zai yi miki alkawari duk wanda ya sadar da ke to zan sadar da shi zuwa ga rahamata wanda duk kuwa yanke ki zan yanke ki ga rahamata ke yadda da wannan alƙawarin zumunta ta ce da yadda ya Allah tukunna Allah ya tsako zumunta a cikin mutane matsayin zumunta ke duk mai sadar da zumunta to Allah na sadar da zuwa ga rahamata duk kuwa mai kace zumunta to Allah na kace shi daga rahama saboda haka zabi Allah bayar rahama Allah kike so ko kuwa yankewa daga rahama Allah kike so saboda haka kada wata ta bata mai kare daga cikin yan uwa ki ce to ba ne babu ta in ce kai haka nan ce ki ce kai sannan sadar da zumunta ba sai wadda ke zuwa inda kike za ki ta inda take ba ba sai wadda ka ɗauka waya ta kire ki ke ma za ki ɗauki waya ta kire ta ba amma duk wanda ba ta tawuwa inda da kike babu ruwanke da ita wadda ba ta ɗauka waya ta kire ki ke ma ba ki kiranta to ba ki daga cikin bauta da zurunta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laisal wasil bil mukami mai sadar da zumunta ba shi ne mai sakawa ba ai wacce ba ta ɗauke kafaɗin da ne saboda haka nima bari ta yin da take amma wacce tun da babu ruwanta da ni ba ta zuwa inda nake to nima ka kai ne ta tafi to ba ki cikin mai sadar da zumunta abin da ake ce masadarwa shi ne abin da ya kaji sai a kamo wancan gehe a kamo wancan gehe a haɗe su sai su koma jaram to wadda ta ɗauke kafa ba ta zuwa inda kike to ita ce in kika je wurin da ke sadar da zumunta amma ita wanda da ka zuwa inda kike dama zumuntar da ke tsakanin ku ta kaki ba bale a ce a sadar wadda ko kiran da ba ta yi ga waya ita ce zumuntar tsakanin ku ta kafi ita ce za ki yi kokarin ki doki waya ki kire ta wacce e kwana da kwana, ji lahiya na duriya duriyar yaya an kai wai lahiya kwata kuwa ki ji halin da suke in kika yi haka nan ke zaɗar da zumunta nan. ko wanda za ki ji mata ce ni babu ni babu wacce ban kuma zuwa inda take to ke ni kaza ni ke don da take kan ki taimaka ga dalilin da ya kika zo to wa dai ne ganin lafiya ku ke sadar da zumunta ke in kuwa ka ce tun da ta ce babu ta babu ni ni ko ban zuwa inda take to zumunta ta ce kenan da ke da ita duk kun taimaka wurin kace zumunta ke saboda ka iyaye mata a yi ƙoƙari wani sadar da zumunta ɗan ki zamo dalili da sanadi na kacewar zumunta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ya da hulul jannata fasi rahimi duk wani mai yadda zumunta bai shiga aljanna zumunta ta yanki a sanadiyyar ci a to babu ki babu aljanna ina sallar da ki ta ta ga banza ina azumin da ki ki sha rana ki sha yi ki yunwa ki ruwa duk gaba ɗaya ta ta ga banza sun ta ga banza ina sadakokin da kika yi ana ta rubuta lada duk gaba ɗaya sun ta ga banza saboda mi saboda kaka zumuntan ga da ki sai Allah shi ku shi hana a aljanna saboda ka don Allah idan akwai wata wata ta san zumuntar tana da tangarɗa da ta koma gida ta yi kokari da gyara zumuntar nan wadda ta san zumuntar ta ta kace gefe kaza ta yi kokari ta sadar da zumuntar nan kanta ni cewa ni an babba ni an daidai a biyo tun da ba a biyo ne ba ni ko ban bin kowa kan shedan ya nuna mata haka nan idan shi ya nuna miki haka nan to fa shi son ya kai fa yadda za shi wuta ya samu jama'a masu yawa zuwa wuta saboda ka ki ɗaya da girman kai wannan da za ki sadar da zumunta tsakaninki da ita ba don ta za ki ba don Allah ne za ki yi saboda ka ki taba tunta a ce ce wacce ta wata ta hau gidanmu ne ya kawo ta lalle ku akwai na babban abu lalle ku babban abu ne tun da sadar da zumunta ta tauri ke zo ke ta lahiyar su shi kenan ina shedan shedan ya tsere tun daga wannan lokaci don ya san cewa bai da wurin zama sannan bai da fatan da wannan gidan da zai kai tsuta amma don aka sa girman kai dalilin kafin da shedan kenan girman kai yawa annabi adamu sujada ya ce kai Allah ko baka san cewa Allah na girma adamu ba halal kaka cewa ai mai sujada kuma Allah ne wanda wuta ka hadice shi ko adamu da laka ka shi, kuma ka ce ai mai sujada to wannan girman kan ya kai ga shi da shalaka to iyaye mata a ɗaya bai girman kai ana ɗaya ba kunya wacce ta gana zo gidanta ai na kunyata me an da kunya za ki je ne bisa ga umarnin Allah saboda haka babu kunya babu girman kai a jara zumunta a sadar da zumunta idan aka yi haka nan to za a shiga aljanna amma duk kika je lahira kina sanadin wadda ta kada zumunta to kwace babu ke babu aljanna Allah ya mana tsari da kafin zumunta Allah subhanahu wata ta'ala yana faɗa mana daga cikin fasikai waɗanda ke sake hanyar Allah su ne mafi yake zumunta wa yabtaduna fil ard wannan kuma su koma suna aikata barna a bankasa ulai Allah ce wa'annan kuma al na su ne masu khasara lalle ko duk wanda ya ji alkiyama bai samu aljanna ba to yayi babban hasara iyaka hasara ne babu wata hasara ta kai wannan على رمضان الذي أي فتكفرون بالله وكنتم أرض billah saboda menene kuke cewa da Allah ya kuma da Makka Allah sauka muku da alqur'ani ya tayar da manzo a cikin ku ya girmama ku ya daraja ku maimakon ku yi maraba da irin wannan girmamawa da Allah ya muku ku yi imani ku bi Allah amma kuma kafirci kuma ka samu da gani Allah ce saboda mai haka ba wa kuntum ta. alhali kuma matattu ba kuke kuna ɗigon maniyi cikin mahaifin nan uwayenku ko tun cikin tsotso kuna cikin tsotson ku. sannan kuka dawo cikin mahaifin nan uwayenku Allah subhanahu wa ta'ala fa hayakum sai ya rayar da ku a cikin mahaifar kuka yi kwana arba'in kuna ɗigon maniyi ɗigon maniyi matacce ne babu rayuwa a ciki sannan kuka koma tsarin jini matacce ne tsarin jini babu rayuwa a ciki kuka koma tsoka kwanan arba'in tsoka matacce ne babu rayuwa a ciki sai bayan waɗannan watanni hudu tuku Allah ya busa muku rayuwa fa ku sai rayar da ku a cikin mahaifin ku bayan kuna matattu ku. yumitukum sa'annan kuma idan kuka zo duniya kuma Allah zai karɓi rayuwa idan ajali ya cika wani tun cikin cikin kowa ce tun cikin mahaifa cika mutuwa sai ko ganin duniya ya rayu cikin cikin mahaifa ‘yan kwanuka ko watanni da Allah ɗiban mai shi nan, ko da aka haihu shi ta ce wani ran da ya ka faɗawa duniya da ne ka wucewa lahira wani ya kwana ɗaya wani ya kwana biyu wani ya kwana uku haka dai sun ma yi bi tukun Allah ya rayar da ku kuna matattu sannan kuma ya matar da ku ya anshi rayuwar ku kuma sun ba yi ku sannan a ranar alkiyama kuma Allah zai kuma ta da ku kuma cikin kaburburan Tumma, bayan ya ta da ku cikin kaburbura ilahi turjahu, gare shi ne duk gaba da za a mai da ku da an ja'a cikin kaburbura in hiya illa sayhatun wahida tsawa guda ce da ayin tsawa guda fa idza hum qiyamun yanzuru sai ga duk kowa kowa da su cikin kabari kowa tsuru tsuru suna ji mai mai kashe da faruwa yau a nan ne kafuri zai ce man ba a ta damin markadina wawane nawa ya zai tadda mu a wurin da da muke kwance muna kwana wanda ya kada mu don kashi ta saboda da hankali sai mummune su ce musu ha zama wa'adar rahamanu ai wannan yinin tashin alkiyama shi ne allah mana alkawari tun muna duniya wasadar alkursalu da kuma zafi sun yi gaskiya daga nan dada za a gargada zuwa wurin taron alkiyama iyaye mata akwai aiki gaba babba tun nan duniya wanda ka zuwa makabar ta akwai aiki gaba kullum kowane lokaci shiga aka yana hito shiga aka yana hito ku isko wasu ku isko ku ku yi ku bar wasu ku cimma wasu hanya kullum aikin da aka yi amma muna jina muna cin tuwayenmu ba mu tunanin cewa ana mutuwa in ba fatowa ce ta ɗauke guda mu ba sai ma mace da mutuwa amma da ta ce ta dauki guda to lokacin duk gaba da zai jikin mun fi sanyi sanyin jikin nan kuma da garannan shi ke nan hmm, an mance washe gari za ka zo ka isko wani abu na da ba a kai a jinda wannan tukunya aza wancan tukunya a da wancan tukunya aza wancan tukunya mai an mai da gida gidan mutum mamaci na can cikin kabari shi sa abin da suka gani Allah shi mana saukin duk abin da zai biyo bayan mutuwa Allah ce waɗanda a haka saboda mai Allah zai ce ga abu ga za ku yi kuce ba su kuna matattu ya rayar da ku sannan ya an shi ku? ya kuma rayar da ku kuma sannan kuma sai ce duk gaba ɗaya a gargaɗo su a kawo mini abu wanda yake sai ce ba zuwa a yi koyar da za su kan yake ce ba ki zuwa a sai biyar da shaka ce ta kwanu tuma ɗauke ta a jefa cikin mota ko ba haka aka yi ba to ba lai lahira umarnin allah ga mala'iku wani isa allah ta murin taron lahira lafiya kuma ka sa mu ga alheri to iyaye mata da yan kuwa mata nan za mu tafi aya abinda muka karanta daidai Allah ba baladin da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da nayi Allah ya fi mini da ya yi wannan kuskure cikin wani masu saurare na subhanaka mafi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. cikin ɗaliban da ka zurta wannan makaranta muna ce akwai wata wadda Allah wa rasuwa ko jiya ne to Allah shi mata rama ya ji kanta ya yaye mata ya ɗauke mata dukkan tuntunu da musibu na kabari ya sanya kabari ya zamo mata eh, dausayi daga cikin dausayin aljanna da duk jama'a musulmin da suka rige mu baki daya mu kuma idan ta mu ta zo shekaru masu yawa nan gaba to Allah shi sa mu cika da imani tambaya ta farko take cewa malam tambaya ta kai ce shi kin da wani ana wata gidan kwarya da ake wurin wanke amarya da kuma kudin da ake watsawa wai watsa kudin aka tambaya ba gidan kwarya ba watsa kudin ya halatta ko bai halatta ba wa aka watsa ma kudin iyaye mata wa'anda kuɗi masu kiɗin ƙwariya lokacin da aka ɗauko su ana biyan su ko ba a biyan su da aka yi da su ana biyan su ko sau ɗayan biyu waɗanda aka ɗauko aka yi jirgace da su aka yi tsada da su su zo su kiɗin an aka zo aka yi kiɗin aka zuba kuɗi ba su wata kuɗi ba jingan nan da aka yi da su za a biya su waɗanda kuma suka ce a a mota hiya dai mu kai mu kiɗa duk abin da muka samu shi kenan to duk kuɗin da za a zuba na su an gane ko to saboda haka ku da aka kira shi dan ƙwarya ku dau daya daga ciki in kun yi tsada an biya ku to kuɗin da za a zuba ba na ku bane in kuka ci kun ci haram amma in kun ta yi ne kawai da abin da kuka samu shi kenan to wannan 'yan miliyan nawa kuka samu halak malak sai ku kwaci abin Allah ta mu dace da alheri wata ya gaba masu yin kamar da gaba a cikin cewa Allah na farkama da yin ruwaci don Allah a yi shiru iyaye don Allah a yi shiru yake cewa yin ruwaci don Allah ma da yana neman addu'a wallahi na samu rai na aure amma har yanzu ba wanda ya shi yana suna

na'am na abin da ke cewa a cikin da takardar kamar yaron ne da yake yau mashin shekara guda ya yi ba shi ba da labarin da shi ne ke nuna Allah mai ta gida lafiya duk inda yake kuma Allah sa shi na cikin lafiya yana raye kuma shi na lafiya kuma Allah shi mai san matafin da lafiya kamar yadda ya mai da annabi Musa zuwa ga uwa da lafiya na'am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

ya Allah ka biya mana bukata ka rufa mana asiri Allah ka biya mana bukata ka rufa mana asiri Allah ka biya mana bukata ka rufa mana asiri Allah subhanahu wataala ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali don zaki tafi zaki hankali Allah ka kawo zaman lafiya wannan wurin ya Allah wannan tsananin rayuwa da muke ciki Allah ka mana sauki ya Allah ka mana sauki ya Allah ka mana sauki ya rabbal alamin ya Allah muna roƙon ka ƴan mata wanda ba su mazaje na ya da waɗanda suke son su kuma suna son su zaurin ne da ke nan kuma suna ga sun yi ma 'yan matan bukata Allah su ma ka ba su mazaje waɗanda suke so kuma suke son su ya Allah na kuma ta'ala Allah ka rufa mana asiri Allah ka ba kowace hakuri har lokacin da Allah koro mata miji Allah ka ba kowace hakuri da dangana har da Allah koro mata miji ya da alamin su kuma matasa waɗanda ba su da aure Allah ka musu hanyar aure waɗanda ke da auren kuma Allah ka ba su yi kun karawa masu ɗaya ɗaya Allah ka musu hanyar ƙarin biyu masu biyu Allah ka musu hanyar ƙarin uku masu uku Allah ka musu hanyar cika sunna ku kara hurhuɗi ya rabbal alamin ko ana samu dai a ƙarar rage ya rabbal alamin muna roƙon ka Allah idan ka hada ka ba zaman lafiya waɗanda ke gidajen mazajen su zaune lahiya Allah ka tabbatar da zaman lahiya waɗanda ke da yamuci kuma tsakanin su Allah ka firhun da su ya rabbal alamin ya Allah ƴaƴan da aka haifa Allah ka musu albarka ƴaƴan da aka haifa Allah ka musu albarka waɗanda ke da juna biyu kuma Allah ka ba su lafiya ka jinde su lafiya Allah ka ba su lafiya ka jinde su lafiya ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين أتكى تفاتيها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 na kuma da kai da kuɗi duk da bayani a kan da ya wuce. Sannan kuma an kawo ido a ramar